Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 19 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gabinta da kanin labarai. To Hafiz, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna a Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai. Kwamishinan kare hakkin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya yi Allah wade da murkushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane sha biyar. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gana Alhamis a taron su na farko cikin shekaru biyar don tattauna batutuwa da suka daɗe kamar abubuwan da ke fuskantar tattalin arziki. Kanin labaran kenan yayin ziyara aiki da yake yi a Najeriya sakataren harkokin wajen Amurka kasashen biyu sun rataba hannu kan wasu yarjejeniyoyin aiki tare a bangarori da dama masu kula da lamura a najeriya sun ce wace iko daga hannun shugabannin kananan hukumomi ya mai da hannun agogo baya da kuma gurguntar da ayyukan wannan matakin gwamnati kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Jama'a Assalamu alaikum Juma'ar Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna abuja jiya alhamis da shugaban najeriya muhammadu buhari da ministan harkokin wajen kasar jeffrey onyema da sauran jami'ai inda suka tattauna kan ƙara yin haɗin gwiwa a harkokin kiwon lafiya a duniya da farfaɗo hanyoyin samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki da farfaɗo da dimokuraɗiyya a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka Najeriya ce ta biyu a cikin kasashen Afirka uku da Blinken zai kai ziyara cikin kwanaki biyar. Yau Juma'a babban jami'in diplomasiyar Amurka zai gabatar da wani babban jawabi a Najeriya kan manufofin gwamnatin Biden na Afirka. Demokradiyya wani muhimmin batu ne a ziyarar farko da Blinken ya yi a Kenya ranar Laraba inda ya shaidawa gungun masu fafutukan kare hakkin bil'adama a Nairobi cewa duniya na fuskantar koma bayan demokradiyya ya yi gargaɗin cewa har ma da demokradiyya masu fa'ida kamar Kenya sun zama masu saurin kamuwa da bayanan karya cin hanci da rashawa tashin hankalin siyasa da kuma tsoratar da masu zaɓe. Kwamishinan kare hakkin Adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wade da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane sha biyar a zanga-zangar adawa da juyin mulki da soja suka yi a ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba. Laraba ita ce rana mafi muni a tashe-tashen hankula tun bayan da aka karbe mulkin kasar tare da kara adadin waɗanda suka mutu a zanga-zangar neman demokradiyya a baya-bayan nan zuwa talatin da tara. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar da aka yi a birnin Khartoum da wasu garuruwa ta hanyar amfani da harsashi mai rai da hayaki mai sa hawaye. Shugabar Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa ofishinta ya sha yin kira ga jami'an tsaron ƙasa kasar da sojoji da su guji yin amfani da abin da bai dace ba akan masu zanga-zangar Shugabannin Amurka, kanada da Mexico sun gana Alhamis a taron su na farko cikin shekaru biyar don tattauna batutuwan da suka daɗe kamar sauyin yanayi, ƙaura, abubuwa da ke fuskantar tattalin arziki da kuma sabbin ƙalubale kamar cutar COVID-19. Prime Minister Canada Justice Trudeau da shugaban Mexico andrew Manuel Lopez Obrado za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ranar Alhamis. Shugabannin za su fara ganawa da Biden kafin su haɗu a taron shugabannin Arewa arewacin Amurka na farko tun 2016. Mataimakin sakataren yada labarai na fadar White House Chris Mega ya ce wannan ne sakamakon aiki na watanni goma don farfado da dandalin arewacin Amurka wanda ke da matukar muhimmanci ga nasarar tattalin arzikin cikin gida da kuma haɗin gwiwa da za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen warware ƙalubalen yanki da na duniya, in ji shi ranar Laraba. Madalla, an jima kaɗan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Amurka da Najeriya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar aiki tare a ɓangarori da dama, inda ƙasar ta Amurka ta yi alkawarin taimakawa Najeriya wajen shawo kan wasu daga cikin ɗimbin matsalolin da take fuskanta. Wannan kuwa wani ɓangare ne na ziyara da sakataren harkokin wajen Amurka, Anthony Blinken, yake yi a Najeriya. inda tuni ya gana da shugaba Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnati. Daga Abuja ga rahoton Murtala Faruku Sanyin na. Nigeria touches us every day in America. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake bayyana yadda kasar Amurka take ji da Najeriya. Dalili kenan da ya sa ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari ta mai da hankali wajen kulle yarjejeniyar dangantakar diflomasiyya kan al'amura da dama da ƙarshe ake fatan za su amfani ƙasashen biyu musamman najeriya a matsayin ƙasa mai tasowa sha'anin annobar coronavirus ne ke kan gaba a tattaunawar inda sakatare blinken ya ce tuni da kasar amurka ta bai wa najeriya alluran rigakafi miliyan bakwai da dubu ɗari shida haka kuma ya ce ana sa ran kawo ƙarin wasu rigakafin nan da ƙarshen wannan shekara blinken ya bayyana cewa amurka ta yi aikin haɗin gwiwa da najeriya wajen yaƙi da cutar ta coronavirus lamarin da ya ce kuma kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu a bangaren tsaro kuma sakatare blinken ya ce amurka na aiki da najeriya wajen yaƙi da ƙalubalen tsaro kama daga na 'yan ƙungiyar boko haram da ƙungiyar isis ta afirka ta yamma wanda ya ce shi da mataimakin shugaban najeriya sun amince cewar yana buƙatar kwakwaran shiri da tanadi da ya ƙunshi samar da ingantaccen rundunar soji da magance matsalar tsatsauran ra'ayin addini da kuma mutunta haƙƙi da 'yancin 'yan ƙasa. The United States is committed to helping Nigeria do that by continuing to invest in our security partnership and the institutions that strengthen the rule of law and that hold accountable those who commit human rights abuses. ya ce amurka ta kuduri aniyar ci gaba da taimakawa najeriya wajen cimma wannan manufa ta hanyar haɗin gwiwar samar da tsaro da karfafa bin doka da oda da kuma hukunta dukkan masu take hakkin bil'adama da cin hanci da rashawa da kuma duk ayyukan da kan iya cutar da 'yan najeriya sauran muhimman al'amuran da aka tattauna sun hada da sha'anin inganta ilimi da kiwon lafiya da tada maɗar tattalin arziki kazalika da kuma shawo kan matsalar gurbatar yanayi inda kasar amurka ta jinjina wa shugaban najeriya muhammadu buhari kan kudurorin gwamnatinsa da ya gabatar a taron da ya gabata kan sauyin yanayi da yake mai da martani a madadin gwamnatin najeriya ministan harkokin waje geoffrey onyema ya ce tattaunawa tsakanin najeriya da amurka ta baya-bayan nan ta soma ne tun haduwar shugabannin biyu a babban taron sauyin yanayi na glasgow inda shugaba joe biden ya yi alkawarin tallafawa najeriya wajen shawo kan dimbin matsalolin da take fuskanta Uh, to uh, working together in um, trying to help solve some of uh, these infrastructural challenges that we ya ce hakika muna fatan wannan haɗin gwiwa da aiki tare zai taimaka mana wajen magance wasu matsaloli da mu kasashe masu tasowa muke fuskanta kuma hakika muna farin ciki da wannan lamari ya zama tsari da manufa na zahiri na gwamnatin amurka ko baya ga tattaunawa da shugaba buhari sakatare blinken ya kuma gana da mataimakin shugaban kasa yemi simbanjo inda suka rattaba hannu akan wasu yarjejeniyoyin aiki tare a yayin da kuma suka rattaba hannu akan sauran da ministan harkokin waje geoffrey onyema a yau juma'a ne kuma ake saran blinken ya gudanar da jawabi ga manema labarai da wasu rukunoni na 'yan najeriya akan manufofin gwamnatin amurka a sakatariyar kungiyar ecos da ke abuja murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya A gaida Murtala Faruku Sanyin na ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ga Gabinta ta da labaran duniya kashi na biyu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar Alhamis cewa Amurka ta amince da sayar da darussan jinya miliyan goma na sabon kwayar maganin cutar COVID-19 na Pfizer wanda har yanzu ba a bada izini ba daga karshen wannan shekara a kammala a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa da ya fitar a shafin yanar gizon fadar White House, shugaban ya ce gwamnatin na ɗaukar mataki don tabbatar da cewa waɗannan magungunan magunguna za su kasance cikin sauki da walwala da zarar hukumar kula da abinci ta magunguna da cibiyar kula da cututtuka ta amurka ta amince da su lokacin da aka sanar da kwayar maganin cutar a farkon wannan watan pfizer ta ce sabbin gwaje-gwajen asibiti sun nuna raguwar kashi 89 cikin 100 na hadarin asibiti da ke da alaka da covid-19 ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar da tuhuma jiya alhamis kan wasu 'yan kasar iran guda biyu sabili da rawar da suka taka a yunkurin cusawa amurkawa masu kada kuri'a wani ra'ayi yayin zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 da nufin kashe masu kwarin gwiwa a zaben a cewar sanarwar manema labarai an yi zargin cewa tsakanin watan agusta da nuwamba na 2020 sayid muhammad hussein musa kazemi da sajad kashiyan sun sami bayanan masu jefa kuri'a kuri'a daga akalla gidan yanar gizon zaben jihar sannan suka yi amfani da wannan bayanai wajen aika imel na barazana don tsoratarwa da tsoma baki da yi wa masu jefa kuri'a katsalandan an kuma yi zargin cewa sun yi yunkurin shiga wasu shafukan yanar gizo na jihohi masu alaka da zaɓe su biyun kuma ana zargin sun harhaɗa tare da rarraba faifan bidiyo mai ɗauke da bayanan ƙarya game da raunin tsarin zaɓe. A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙananan hukumomi a Najeriya sun daɗe suna neman gwamnatin tarayya ta mayar musu da ikon mallaka da kuma kasafta kasan kuɗaɗe shekaru bayan mai da wannan iko ƙarƙashin gwamnonin jihohi masu kula da lamura sun bayyana cewa kwace iko daga hannun shugabannin kananan hukumomin ya mai da hannun agogo baya da kuma gurguntar da ayyukan wannan matakin gwamnati wakiliyarmu zainab babaji ta yi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoton da ta haɗa mana Ƙaramar hukuma ita ce mataki na uku a tsarin gwamnati irin ta tarayyar Najeriya. Kowace gwamnati a ƙaramar hukuma tana kula ne da buƙatun al'ummarta don inganta rayuwarsu. Wasu daga cikin ayyukan ƙananan hukumomi kamar yadda dokar ƙasa ta tsara sun haɗa da ginawa da kula da kasuwanni da tashoshin mota, gina makarantun firamare da kula da su. tsara gidaje samar da cibiyoyin kiwon lafiya kwashe shara da tsaftar gari samar da ruwa mai tsafta, tattara kuɗin haraji jangali da sauransu. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya don jin ko sun gamsu da yadda ƙananan hukumomi ke gudanar da aikinsu na baiwa al'umma ababen more rayuwa? Sunana Abubakar Ibrahim. karamar hukuma kuma suna iya kokarin su sai dai abun da suke so su yi ba sa iya yi mu ba mu san dalili ba tun da ba ma cikin gwamnati sunana Esther local government they are not getting anything and mutanen da suna kasan su ma they are not even benefiting from the government so ba a samun komai daga local government sunana Alhaji Ado Musa Dogon Arziki tun shekara na tun da Buhari ma ya hau aka ce za a ba su local government autonomy ko kananan hukumar aka ce zai signing su dinga cin gashin kansu ba sai daga under state government ba ba sai gwamnati sai gwamna ya samu sanu su abu ba to kullum muna jin wannan abin a baki a baki za a yi aka ce an yi to har yanzu ba mu gani a ƙasa ba kuma in dai gwamnati za ta taimaka gaskiya local government ya kamata a dinga ba kuɗi fiye da federal saboda local government duk anan nan population yake duk wanda ya fito ko ina ka tafi sai ka fito daga local government ka tafi wani federal Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matsayin gwamnatocin ƙananan hukumomi. Masana sun bayyana cewa rashawa, rashin cin gashin kai, rashin isassun kudade rashin ƙwararrun ma'aikata da rashin haɗin kan mabambantan ƙabilu da ke zaune a ƙaramar hukuma guda na daga cikin ɗimbin matsalolin da ke janyo rashin ci gaba a ƙananan hukumomin Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta Kudu, Umaru Tanko Almakura, ya danganta wasu matsalolin da ake samu a ƙananan hukumomi da rashin bin ƙa'ida daga wasu shugabannin ƙananan hukuma. al'ummomin. A mafi yawan jihohi ana samun matsala ba don komi ba saboda tafi da mulkin ƙananan hukumomi bai tallaka kafaɗan gwanon duka-duka ba. Eh, kuma wannan yana ƙarƙashin ciyamominsu ne wanda suke da 'yanci suke da dama don an zaɓe su. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kenan sanata Umaru Tanko Almakura, shugaban karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa Aminu Mu'azu mai fata ya ce duk da rashin isassun kuɗaɗe da ƙananan hukumomi ke fama da shi suna iya ƙoƙarin su sai dai suna buƙatan gwamnatin tarayya ta ƙara wa ƙananan hukumomin kuɗaɗe. kananan hukumomin nan a mayar musu da martabansu a san cewa kananan hukumomi su ma wani bangare ne na gwamnati wato tun da gwamnati hawa uku ne akwai na tarayya akwai na jiha akwai kuma na karaman kananan to muna gani idan aka yi haka din zai kara wa kananan hukumomi karfi don tafiyar da dukkan ayyukansu to wannan abu ne wanda dukkan mu na najeriya mun yi roƙo a kai kuma mun ba da shi a rubuce hukumomi da ke zama matattaran al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da al'ada na bukatar haɗin kai don ba da shawarwarin da za su kawo ci gaba mai inganci ga kowa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Za a iya sauraron cikakken rahoton na Zainab a shafinmu na intanet. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. An samu gargada da gadagadar kame kofa tsakanin gwamnonin tarayyar Najeriya da kuma 'yan masar tarayya na ƙasa. Tuni ma dai har ɗaya daga cikin 'yan masar da jijan da ya halarci wannan zama ya fasa wa manuniya wani sirri na ƙarƙashin ƙasa. Akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikin su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so. Amma ba abin da muke so kenan ba. Duk da kwakulo kokon barar barwa 'yan masar tarayyar Najeriya damar damawa a takarar shugaban ƙasa a zaben da ake jira a wannan ƙasa. Ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya daddage cewa ko bayan takarar shugaban kasar ma ya kamata a bar wa 'yan masar takarar ta shugaban kasa har ma da mataimaki albasa sa taimaka wajen kawo 'yan Najeriya nesa kusa. Ni for me gaskiya you know a ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president. Sai dai kuma shi wani dan masar jan tare Najeriya magana yake na irin kwanta kwantar kwashe kuɗin da ya ce ya hango a kasafin kuɗin kasa Yana mai cewa ma dudin dumurin kuɗi ya ga an ɗaure a cikin kasafin kuɗi musamman ma dai a hukumar nan da aka aka ce ta kula da masu bukata ta musamman da wasu ke cewa hukumar kula da masu na kasa. Ana budgetin miliyan ɗari ɗari akan aikin paper. Wai 350 million wai ICT. Ana magana yunwan ciki ana magana ICT. Shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne ya gaya wa duniya yake cewa lokaci ne yanzu da ya kamata Najeriya ta numfasa. Yana mai cewa Nigerian ta riga ta shiga halin ha'ula'i saboda haka babu ragowar wata maganar wasa. Yanayin kasar a yanzu da talaucinta da bashin da kanta rashin zaman lafiyarta da masu iri-iri yanzu ana ganin cewa a yi abin da ya dace domin ceto kasar wanda shi zamin Allah ya waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya tafi da al'ummar kasa. Shiri na arba'in cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke alamta alamar cewa da sani dai shirin manuniyan ya fara nisa. A irin nisan nutsawa kan lamuran gwamnati da kuma siyasa a tare Najeriya ne ma shirin manuniya ya leka masa tarayya ta kasa. Inda ɗaya daga cikin masa tarayyar Najeriya na kasa sanata Ishaku Ilesha Abo ya tada kura lokacin da aka zo da wani kasafi na hukumar da ke kula da al'ummar da ke fama da na ƙasa. Inda ya ce tarin tilin curin kuɗi aka cunkusa cikin kasafin amma dai babu abin da masu bukata ta musamman za su lamusa. Hukumar kula da nakasassu ta zo mana da takarda ta faɗa mana abubuwan da aka yi da kuɗaɗen da aka yi kasafinta a shekara alif dubu biyu da ashirin da ɗaya. Gaskiya dai ban ji daɗi ba. Wanda yasa baka ji daɗin ba? Dalili shine babu fa mutum da bai san me ya kamata ba. Yau muna da kafa mu biyu muna da ido mu biyu na da hannayen mu guda biyu gobe ba mu san menene Allah zai yi ba domin sanin gaibu sai Allah saboda haka wannan agency nan ba na nakasassu bane na yan Najeriya ne a ce yau ana budget babu abin da za a je a duba na yunwan nakasassu nema musu hanyar abinci hanyar ilmantar da su hanyar ilmantar da yaran su a nema musu sana'a sai a zo a ce mana za a je a yi data analysis za a je a duba takardu ana budgeting miliyan 100 akan aikin paper sa'annan babu kuma na wanda wanda zai sa abinci a kan tebur domin a kashe yunwan ciki gaskiya ban daɗi ba wai 350 million wai ICT nan ICT ana magana yunwan ciki ana magana ICT makamanciyar irin wannan matsala ta kuɗa tarin tilin kuɗi cikin kasafi amma kuma babu aiki a ƙasa kasa ɗaya daga cikin masu kilan tarayyar Najeriya daga jihar Kaduna ya tashi a zaman zaura masa wakilan tarayyar Najeriya ta ƙasa wato dabta Hamisu Ibrahim Kubau ya miƙe gaban 'yan majalisar ƙasa yana mai cewa kwangilar hanyar da ta tashi daga Zaria zuwa pambe da aka ce cikin watanni ashirin za a gama fa yanzu ta haura watanni hamsin har da ɗoriya amma tana sama ne har yanzu tana ƙasa. Bincike ya tabbatar min da cewa an ba da hanyar a watan Mai na shekarar 2017 2017 kenan. Kuma a lokacin ita ma'aikatan ayyuka na tarayya ta ba da aikin ne akan cewa lalle lalle a gama shi cikin wata ashirin wato daga Mai 2017 zuwa kuma February 2019. So daga wata ashirin yanzu gashi muna cikin wata hamsin da uku har yanzu aikin bai kammalu ba ba ma kammaluwan kawai ba abin da dan kwangilan ya iya yi shine a bisa kididdiga kashi goma sha uku cikin ɗari kuma wannan hanyar an ba da ita ne akan kuɗi sama da biliyan goma abin da ke faruwa shine wani lokacin akan samu matsala ta wajen ma'aikatan ayyuka ba ta ba da kuɗin da ya dace za ta ba da aikin amma kuma ba za a saka kuɗi masu yawa a cikin kasafin kuɗi yadda dan kwangila zai samu daman yi aiki ba wani lokacin kuma akan ba da kuɗin dan kwangila wakilan saboda rashin kayan aiki da rashin kwarewa sai ka gashi kuma bai iya yin aikin da ya dace ba har yanzu fa akwai alamar karabkiyar rabkar juna tsakanin yan majalisa da kuma gwamnonin jam'iyyar apc da aka ce an kulle kofa ne fa don ganin bangaren guda biyu sun samu gurin da kowa zai kyasa saboda yanzu aka ɗaya daga cikin masarjan tare najeriya da ya halarci wannan zama daga jihar katsina sanata ahmad babba kaita ya keta sirrin zaman da ya ce a kotu toshe baki da aka yi yunkurin baiwa yan majalisar wannan kasa. jam'iyyar pdp ko da tana kama karya to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin a yi kama karya tare ita jam'iyyar apc gwamna shi ne wuka shi ne nama an tura mutanen zaɓe daga nan gurin su ya je ya dan ba su abin da zai ba su sun sha hura sun ci nama ya ce ga abin da yake so a jiha shi kenan su rubuta mashi duk wanda yake cikin jiha daga ward har zuwa jiha ya zama sakare saboda shi bai da yanci a gwamna ne mai yanci saboda haka haka wannan shine makasudin zuwa cikin hada shugaban kasa kuma yana tabbatar maki cewa gwamnoni sun ji abin da ba ji daɗi ba dalili shine mu 'yan najeriya muke kallo ba muna yin wannan abin nan ba ne don son kanmu to ta ya za mu tabbatar cewa kuma din ba don son kanku kuke yin abubuwan da kuke yi ba inda muna yi don son kanmu ne akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikinsu su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so amma ba abin da muke so kenan ba muna so mu karfafa kuma mu inganta harkar demokuraɗiyya a cikin najeriya ya kasance talaka shi ke rike da akalar jam'iyya idan ya ga za ka yi mashi wasa ya aje ka wuri ɗaya ya ɗauki wani wa mukamin shugaban kasa da wasu 'yan masa suka fara magana ta kara girman da suke ganin bayan shugabancin kasa ma ya kamata hada musu da har da mataimakin dan takarar shugaban kasa. Sanata Yusuf A. Yusuf na jihar Taraba ne ya kara tattaro wannan batu a cikin wata tattauna da ya ce ya kamata dai su ma 'yan majalisa a rinka ba su dama don su dan gurgusa. Muna da mutane ɗaya kusan yino 460 kowa daga cikinmu mai fita ne muddin dai shi ba ɓarawo ba ne muddin kuma bai musgunawa talaka ba kuma ya san ciwon kan Najeriya. To a iya cewa ka daɗe kai ma kana daga cikin wannan ko kai ma kana da ra'ayin A to inda inda yan Najeriya suka gani ba barawo ba ne da sauran su mesa. Za ka iya da ɗimbin matsalolin da ke. A ai matsala dole ne wanda ya kai fita a ya solving wannan a problem. Ni ni ni for me gaskiya you know a ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president. Maganar makokon da ya makalkale a wuyan jam'iyyar PDP na zaben zakulo shugabanninta a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na cikin batutuwan da wasu 'yan ƙasar ke ganin idan jam'iyyar ba ta yi yunkuri ba ƙarshen ta ita ma ta samu ta sabuwar na ƙasa. Sai dai kuma jigon jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa gwamna Sule Lamido ya gaya wa duniya cewa wannan magana kuma ai wata magana nesa cewa da ta riga ta zo kusa. Yanayin ƙasar a yanzu da ta da bashin da ke kanta rashin zaman lafiyarta da musulmi iri-iri yanzu ana ganin cewa a zo a yi abin da yake za kowa zai masa daukarwa a yi abin da ya dace domin ceto ƙasar. Wannan shi zamin Allah yayin da aka gama zaɓe na shugabannin jam'iyya a sama ko har yanzu akwai ragowar na shugabanci a shiyar arewa maso yamma ina a kwana ne game da wannan zance za mu shin allah da ashirin ga notin zanen shi. Mutane na ta tambaya me sababa ne jinkirin zaben nan. In Allah da mu ga cewa a matsayin wannan zo ma da suna ma da kwarjini ana hange matsayin shugabanni so da kan zamu zamu zamu ga cewa wannan sunan da ake ganin da shi mu yi abin da yake zai tabbata haka din ne. Ka ce ku a matakin PDP kun nakalci hikima da dabarun yadda ake sasanta da juna amma har yanzu a wannan rukuni na arewa maso yamma kun kasa yin amfani za a iya cewa da wannan hikiman ne ko kuma wani abu fahimci kanku. ka san wato ko a kowane da yake za ka goshi da babban mataki wanda dole ka ɗauki matakai domin kare wannan girman abin a kowane mataki wanda yake na tsakiya ne a kuma tun karshe saboda haka a wajen matakin karshe babba mun gyara yanzu an zo nan yamu wa gida ai saboda ka za mu gyara. to daga daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kan zaga dukkan sassa a madadin dukkanin wani suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin da ya sa shirin ya zama gagari gasa. Sai Shamsiya Ibrahim Hamza da Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kukkutsa wajen ganin sun tattaro mana muryoyi cikin tsantsar Hausa. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. toma Dalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصبيب يا جماعة مسلمي نائب babban limamin masallacin Shehu Usman dan Fodiyo da ke Sokoto a Najeriya. A takaice a yau za mu ɗan yi takaitaccen nasifa akan matsalolin da suke faruwa musamman abin da ya shahi wato rashin tsaro. Idan muka yi duba ga da malamai suka ambata a cikin kamar malaman malaman tafsiri malaman fikihu to suna magana ne akan cewa wato samar da tsaro a ƙasa ya dogara ne akan wato adalci wanda yake shi wannan adalcin ya shahi ɓangarori daban-daban akwai adalcin da ake biɗa mutum shi ga ainihin kai ne wajen ƙoƙarin aikata ayyuka masu kyawu da suka shafi addini da kuma abubuwan da za su kawo ci gaba da maslaha wato cikin al'umma sa'annan kuma ya ɗabbaka wannan a cikin iyalansa sa'annan adalci na biyu ana bukata ne ga shugabanni waɗanda Allah ya ba jagorancin al'umma su yi ƙoƙari su kiyaye adalci wajen nauyin da Allah ya ɗora musu duk wanda za a wani mukami to a tabbata ya cincimci wannan mukami kuma lalle an tabbata zai iya tsayuwa da adalci ga wannan mukamin da aka zama ba da mukami ga wanda bai cincimta ba malamai sun ita ce zalunci na don dama abin da zalunci wad'u shay'i fi ghairi mahalli aza abu ba wurinsa ba to sai aza abubuwa su taɓarɓarewa a samu cin hanci da rashawa a samu taɓarɓarewa aiki sai aza al'amura da sun dagule Allah mu sarki na cewa inna Allah ya muru bil adli wal ihsan wa ita'i fashayi wa munkar ya kun la'allakum tazakkarun sannan abu na gaba ana buƙatar kyautatawa daga mawadata shi ma yana cikin abin da ke kawo tsaro da zaman lafiya cikin al'umma Allah shi ba mu zaman lafiya waɗannan matsaloli da suke faruwa a wannan ƙasa mu. wato Allah shi gwada mana wucewarsu bisa ga alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice. A takaitattun labaran duniya na yau, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai. Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane sha biyar. Shugabannin Amurka, Kanada da Mexico sun gana Alhamis a taron su na farko cikin shekaru biyar don tattauna batutuwa da suka daɗe kamar kamar abubuwan da ke fuskantar tattalin arziki. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. yanzu a madadin binta suleiman yaro da ta jiya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya haɗa sautin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc